للمتقين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ففي بعد الذنب ويسر لي أمري وأحسن عقدة من لساني يفقه صوتي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة يوم الأربعاء bakwai ga wannan rajab shekara ta dubu da ɗari da arba'in da shida bayan jira na ba mai kira da wasala daga bakwai zuwa abinda wanda ya ce da bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar da ɗariya idan ba manta ba mun fiye da wato zanjan kitabun mu'jizat da muka ji a baya ko kuma fadailul anbiya yau kuma za mu shiga kai da yi cikin kitabu fadailul sahaba littafi na bai da kuna da jamu ke kuma mun tsaya da yasi na ɗari biyu da ashirin da shida za mu tashi da yasi na ɗari biyu da biyu da bakwai da ciki da lamba ta dubu daya da dari biyar da arba'in biyu. A wannan masallaci ne a zaka na saurayi da kudin jama'a. Rabiyar na wata ala al'umma a wannan unguwa ne a zaka da wato kudi da zuwan inda kudi da gana a zaka inda ana kuma samun kamar ya nuna tafi na ɗari biyar da uku. Malai da kita wani littafin da ba, mazaɗin sahara rabiyar zamanin alo. Za mu shiga farajar sahabai ana ƙara musu yadda. Kuma sahabban ma ta ce sahabai ta san wa ake yi, sahabba a nan wani da za su Shi ne imamu shafi ne cewa kun mamaki. an tambayi yahudawa zuwa yi mabiya da kayan mutane suka ce sahabar annan musa aka tambayi kiristoci na tara zuwa yi mabiya da kayan mutane suka ce sahabar annan isa sai ce amma abin mamaki da aka tambayi rafi lafiya zuwa yi mabiya da kayan mutane suka ce sahabar annan ai daga cikin wannan galibin ana domin domin wato Allah ba wani sarki a tsara da wani da mai wato halitta wanda ya fi kauna kuma ya wani wani mafunan da kuma mara zane ba zai yi ba mutum da haka sahaba da wani salatu wa salamu su ne mafiya alkai da al'umma bayan annabawa shi ta ba wani misali da suke kasa daga sunan goma tsari ka zaune da tabai ba da tabu da za ka ɗauko in yi zai magana a kan falala da za ka gafi magana a kan falalar da abai ba sannan ba a wani littafi kasa da yi magana da ya zo ba a bayanin da abai da ba da yi na abokan yi ba a sa a ba mu duk mutane da karo a ranar da masu jiya masu jiya da wani shi da jin za ka da dama mutunan da aisha mutunan da ahmad mutunan da aliya ala kowanne idan ka zo za ka kawai da sai na wuka ne ke ba wani abu ne ma da ne su kuma bai a gabai ne da cikin malamai da ne da ne na ga mutunan da abu ya alaji da yake da sai na a wannan sai kuma sai za a biyo na ruhu wanda cewa wani ya faɗa cewa imani a gurin malami kamar yadda Allah ya kuma yake faɗa yake tun da mu da da gurin muna faɗa cewa wani wanda ya kowa wani da ya kowa kima a cikin sabon ya ce a wurin da na ji wanda ya ce kuma da na ji wanda ya ce Usman suka ce annabi da rayuwar da ba shi kare ba wata ma da yi ne babba to kwanan da ya kawo ka zamu ne ta farko shi za ki babu ba su da je magana duk ba za ki a ɗiba su ne su ji yana daga kwanan da ya kawo ka ana ya kara masa ya kawo ka al'ummar su ne sunansa abdullahi shi ne sunansa kama ya wuce a abubakar الحديث عن وقف 140 حديث من لما يقول الكريم يد عبدين عن ابي بكر رضي الله عنه قال أقرب لبيتنا وقال ألا قال أبدا إلهي قلت للنبي صلى الله عليه وسلم نأتي وأنه كلا أنت أن تثبت عليه وأنا إلى الغالب يوم تلنا تجن كوبو كوبو أخوي كانوا صوت akwai zaɓar shira yawwa don wasu na ta kuɗawa da wanda aka yi wa ta wani da rasu islam wahayi da kuma wanda sai na roƙa shirji da annaba ne da rasu islam suka yi suka fashi to ne ne gano shira wa ne ne gano shira wanne ne na roƙa suka shiga da annabi gano shira ne ko gano sauri gano dawa yanzu da yake ga muna cikin wannan garin saboda yake da yake lau an da aka dau na zara da haka kadamai in za ku iya tuna ajiyar ne lokacin da suka yi sun farce a wannan gurin bayan an biyo bayan a wannan garin saboda suna cikin kokarin na rauni sun zuwa ake da suke za su ga gani an ta kawo da awarai kun ya gano ta yi kai a wurin gidan gidan gido ya zo ya nuna ne misali ko da kurciya ko ba mu kurciya tunda Allah ya ce wala a ran ba wala a ran yawa domin Allah ne ya zawa a kai kuma ya hana a kai waje Allah ne mai da ajiyi musaddan wasu kalli musaddan zo da haka sai sai na abokan yake cewa don ana a yau da ba da haka da da mai da rasu da Allah da ɗaya da su biyu ne kan da ta kawar da da abokan da amma da zai yi sun zuwa wani da su ba kana sai a daga yi ma ba su ka yi a ba ba me ya tsammanin ka me da zai ya kai abubakar isra'il za ku gani kawo ba da mutane biyu da suke tare alhali uku su ne Allah Allah da kansa yake alamtar annan la ya alau ma fi samawati wa ma fi ardi sai ki ma ya kullu min najwa salamati illa huwa raji'u wa la hawlati illa huwa salidu wa la alla duk lokacin da za ku yayi ba ku kumi ko zauna haka in kumi ne to na hukun ku Allah ne ga kuma yadda yake fada a can surat tauba ina yasuru fa kana sa'ula إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما من الغيب إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا معك Allah cewa ya ta yin tsoro kun ba za ku ce mai Allah ba ba kai da tsara wala to Allah ya ji shi ya ce ni in akara da wala ina kafaru wa to lokacin da kawai suka kore shi sai Allah ya ji zai ne wato sai suna goyi ɗaya biyu yana wani yana da haka annabi annabi da labarin da yana waka ya da yake in ko ba da ba lokacin da ke cikin wannan kogon gado sauri in ya koyi da ne lokacin da yake yi sahabansa abokin da Allah da kansa yake wannan abokan abokan daga tayi ya kira mu annabi da abokin sai da waka la tahzan ko annabi ya kira wa ya ce wa na abubakar la ta azan duka da ba inna allaha ma'ana Allah ya tare da Allah ya kai mu ne sai muka dauka musu da ruwa muka karbe su da malaika to duk lokacin da Allah ya tsaya ba a kowace irin al'amari ne su za su ga ba za ka faɗi ba amma idan ya zo duk ƙarfin da kake yi da shi na duniya Allah baya tare da kai ku ji an ga bayan ka shi ne yake cewa a wannan labarai ba a zan lawo da hannun sunna ka san da yake shi tarihi wasu ba labarin da aka kamar yahuda ne ke bayarwa to sai annabi ya ce idan suka ba ku labari idan ya dace da qur'ani da hadisi ku karba ko kuma ya ci karo ko musu abu idan ko ba aya ba hadisi to ku tawakkuli kar ku kare da ko ku bada shi ne matakin da aka ba la tukambiku wa la tukadzibu duk lokacin da yahudu suka kawo labarai irin wannan a amfani isra'ila wannan lokacin a kan abdullahi bin salam abdullahi bin salam har da yahudu ya musulunta shi ya kawo labarin domin akwai aminci da ne da musulunci da karɓa za a ba wanda ba musulmi ne ba a wai da ake kai suna abin da ya alwaya da yahudu ku gane su wannan shi ne ba idan sun gaya muku magana kuwa wani lokacin da sun faɗa sai ka kawo da dace da aya da ko kuma abin da ake da mana da gudu za ka ce ya zo tare labaran da suka bayar cewa akan haru da maru cewa haru da maru da malaiku ne guda biyu sun ga kuma sai jaki a kan bugu da Allah wani labarin tun da ba aya ba a jiki sai ya za ka yi jini ba wannan ne a jikin bugu a jikin gajajje ne wanda ba da suka tsallama yau ku mun ga ran uwar ka zo kika tare da mata kika gani ka dai muka malaika ko ba ma yana shan to shi ne kaga la la yi ce mona ko ba da shi la ya ku da wala yi ko idan ke kuma ne da wannan haka haka tanjiri kawai ke samu da dare la ya ku da la ba amara wa ya ku da ai ko wanda ba za ta ko ina da wani da Mutum ne yake gaya mana a kulli wannan shi ne hadisin wanda na ta farko ke da ana so a gaya ba shi ne babban zahiri wannan da ba a yi da rasu shi ne babban zahiri ba ne ba a yi ba su da hadisi yadda bikin kwafilar ne ne ba za ta yi an faɗi wata falala daga cikin falalolin da ya na aure wani ya kula da mutum nabi sallallahu alaihi wasallam ne ya shiga da hijira lazimtar annabi da ya lokacin da annabi zai hijira kuna ji wanda annabi ya gaya wa cewa Allah ya yi mutum shi kai ne ya ce za ka kasa wannan ya ba da zani ai ba hukumar gida ba ba kai kaza ka gane shi amma shi ba wani jira yake zara wannan abin ya kai abu wani sai da wani ya baka wani ya fi da ali ali ne wannan matsayi ne da ba wani sahabi ne da ba mu na rafiyar azaba ne da rabuwa ko ba ne zai samu an da ya yi shi wa ya zanne na biyu wanda ya yi da ni da na rasa da bi na su da rafi ila kaga kun da shi na annaba ne da ranar kula da cewa Allah ba zai taimake mu shi ka da kake anya ba ba mu daga wanda yana yin jin mutum kai kadai ne ba ka don ba ka da shi ana inda wannan abini wa wa ana ba mu da da halin Allah ina yin wannan ko da mun zama mu zai kire shi irin da ai duk ya zo ya aje yake kauna a ai ba abin da ya kuma ban Allah ba mu ba mu in ko kai da wannan doka da Allah huwa al-qawiyyu al-aziz al-wahid al-qahhar to da kuma ne da yana wannan dogo kawai lokaci ne Allah ne lokaci eh to sai ce wa hukun tawakkulihi alayhi da kyawun dogaro da Allah yanzu Allah ne ya da yanzu bai ga lalacin zariya bai ga gawa ke da wani shi ne ya hada abin da Allah mu ya yi ya aura ku kuma da ku ko ba mu dai amma da aure ki da ki mu dai kin yi da aka aba ba hawa ku kuma ba ne ga makarai kurkun suna kai kuma sun zo ga yadda suna hankuru ga kuma kuna kallon mutuwa barhara amma da mutanen da suka ce ya huta inna da hulɗu ya gaya da ku da aka kama an gama gama an gama ko duniya da ne wannan to ai kalla sai ka koyi yawa domin shi da su wa irin nasu ne me yake mutu cewa ina rasiba sai in mun wa iya rasiba ya ne ubangiji ya yi tare da ni kuma zai je ni ko kuna cewa me aka yi a lokacin hatta idza alaka yawm قال أعوذ أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وجاوزنا لبني إسرائيل البحر أن تواجه حتى كان لا يدع بنو إسرائيل الواحد لو لا يكون Kika, su kuma da zama su gama zuwa tsakiya, kowa ya gama zuwa, sai Allah ya yi ruwa da Wanda ya yi yin abubuwan kunya da jiki za a yi aikin sa. Amma da kun yi tsantsan zai kare su kawai. duk lokacin da mutum ya yi shirin Allah ya ja kai da ce to zai ga Allah ya kuma da matsalar mu rama kawa mu ji mu ji ji wani ya gwada Allah ya gwada ba kana gwada Allah da ya da shi ba gwada kawai ne je ne duk wannan ke ga kai ka gwada da ku shi koyo da Allah ba ku ji da shi ne bukatar da na ba wa yara har da muke gudu ya abin da nake ce Allah ne ke zai ba wa ɗan aljanna gidansa mafi ƙanƙanta girman duniya duk wanda ka je ka gani gidansa kamar gidan kamar duniya a aljanna ku tare da sai dai mu ne ku ya ku ne gidan ku ne ka gane ku zo da ka tare da ni sai ne to wanda zai ba ka abin da wato mafi karanci girman duniya da shi ne don gane mana a cikin duniya da shi ne aka wata. Wata nan da abin yin mu'amala ba shi ka ba ka yi da ba. Na rantsi da Allah ko biyo wata abu ya ce ce ne sai ya tsare ma kai ka rika gidan da ka ba ka yi da abu ba. Kawai ka yi ne ba. Eh ka yi da kuma yana wannan shi ni da ana ne ma jarrabawa ko da shi ce kai da waye domin kai da waye ne to ka nuna wa kai da wannan sifatin da ta gaba ta kuma Allah waye ta ba da ni da Allah yana yi komai dole ba sai ga da abubuwa da ta ko da ba ka da kashi da yawa a hannu duk al'amuran kuma za ka iya yi magani da rubu Allah ya yi ba za ka ba ka da kasa amma ko da abin da ya zo za ka magani me wannan ruwa ne a zamu zamu saboda wani za ka ga dukiyar ba dukiya amma ba a yi wani da ake gaya mana cewa a nan yake wani a jaji ne a nan yake kullum za a samu su yana kan su sai bidiyoyi yake cewa ba daidai yadda zai ce kuwan da yake bukata sai wani a cikin yaran da zai je ya janyo shi sai na kowa karo za a yi duba shi wa alaikar duk ɗaya da shi ba yana gani yake da za a yi wani abin tare da za a zuwa da shi kuma ya kuma ya ita wallahi ya ba su duk ɗaya da shi ba ku yau za a yi ba dama wani wanda ake ɗauka a duba su shi ne zan duk ɗaya da shi ba ku yake ɗauka kuma ba wani biloniya ne wallahi yake abin da ya yanzu yau wani kudin da za ka yi kudin da ba za ka shigo ba to kaga kai sai ka bin Allah ya baka dubu ko ka da abu wanda yau wanda za ka je kai ta jarwa to dalili ma sai ka gani da za ka ka ji abu ne dalili ka ja ruwa ka ruwa ke da shi ka ba ku ko ko ko ya haka wace ne ka wata da da mako yin su ba shi da wace ne ka wata shi ba ku saboda saboda yayin gidan da ko da wace ya ta koya ka wata ba da akwai ba a gane ko dole na sai yankan jirayi sai ga an ba shi labarin da a halaka da aka haifa albazin kuma yanzu sai aka shayar da shi kuma daga sai aka halaka wannan ma in ba Allah ba wani
ana fara gawa da wasu mutane kana da musa da annabi yusuf wani ne kai da Allah wani yanzu ta imani ne da wani da annabi musa yanzu dan Allah wani imani ne da Allah kada dai ba ba haihuwa bayan ka haihu ba sai ka bi hijirin da kanka ka zaki a cikin ruwa kawai ka je Allah ruwan da shi ke nan ya riga ya ba ku ne shi ke nan kai wa da jini ki zawo kana hulna Allah ba ku jin zai ke da Allah ai Allah yana jin nuna wato bai aure ke biya wanda wanda yake jin nuna wa ya isa sai Allah yake kuma ba inda za a kai da jini gaban da za a kai yana zaune aka fito da wanda yake ta karkace jama'a a kansa aka ɗauko shi aka zaro da ba ta a gaya mana su wata da wani kai to alaika mahabbatan Allah ya je mu soyayya ga duk suka ta mu ne Allah ya ga ga ne sai ba ta samu dawo ne kuma kuma yana mutuwar kanta inda kudin muka ta gode su take da ya ce da za mu haka ne wanda kake ci aka kawo su gidan ka yi ta abincin ka yi ta ruwan ya girma a gaba ka yi rarrabe a kan kanar ɗinka sannan kuma ya girma shi za a yi bayan ya girma in ba a kai magoyi alamun rafika bina waliyan wa rafika bina min amurika fiye wa ba'adda ba'adda allati ba'adda gode girbi ya ce gode da ba ba mu da rage gaba mu ba mu da a gidan da aka tafi ba mu da kana ikana nan ikana kai ne ka mu kai girma kai ai ai ai ka da zaka wai ya ai ai ka lokacin da ya zuwa ba garin ramon fada ya zuwa da kurewa kai ya ba ce mu da yake a yi aiki da kai duk muka ruwa ma shi shi ne mura da ruwa da yawa kai Allah ne ya aiko ka kuma aiko mu da gani ya dauka abu da wannan ne to ka duba yadda Allah ya masa shi da kullun da ba mutane guda ne idan ka ga wani Allah ya ba ka gari kake wani da ba ku da kai Allah zai yi amfani wannan sai ya dauko wannan ko yadda za su kai duk da kake ba ka da kai za a yi amfani kana ji kana da shi zai ka haɗu kowa ya da ba mu kawo ko ibulisi mai jin da kake zuwa wurin ba ya da za ka yi domin Allah ya yi kai shi za ne na ne ke zuwa da hafi wa zuwa ne hatta da Allah ya yi ba in ya kake da Allah Allah ya rabu ka zo ka ce duniya ba shi Allah ba na hafi da ba a lokacin ba ya Allah gidan ruwa da kan harba su gudu. Ai ba gobe da waje da za ka ji da gona a ce kana ba wa wani abun ne. Sam, shi ba arziki mai kuma da rage Allah ba a kai. Ba a kai, duk arziki mai da wasu yake. Na ja ba da wani mutane. Banda tsarin Allah, mutum za ka gani ga wata titi na a kasuwar tunga ko a kwani ko a sabon gari. Me yawon tare ne ka taso ba ko ma ya gino mai shawa ko kuma ta azzale shi yake mai tare da ko ma ya nema da ku mai shagon da mutu dan da yazo wanda ta tsira da yake gari a wannan shagon ya yi shiga da shi kuma wannan tsayin da zuwa shiga wanda jagorancin ba shi wannan da yake da kuma karfin da komai yana kuma kuma ba a wani kuɗin ba shi wannan da ya zago da ba a zuwa a yi wata bai ma zai ake yi wa kuɗin ba كيف هو بل ألا ويجي هذا إذا الدواء دوايات الإمام فيها ونتنزل القرآن فكر بالسبوت أنا لتعود الأول وأنا الذين بلا أبعدهم في الكون الأول تبادرون لا حول ولا قوة إلا بالله to da ko ne da abubuwan duk suna bukatar su ne su da yake a matsayin wa wato a wannan shera da ake shigo توحيد المتعلقات بالتقديم يقول وفي ان جاء وقد قال وكتاب التعليم هو الوضع ان جاء يجيب الذي في جديد توحيد المتعلقات tauhidi za ka zama mutane uku a rayyana mutane tauhidi ya fi za abin da Allah da yake yi zai ga mutane suna zuwa wuri ba ko da aka ba tauhidi sai ka mutu da annoba tauhidi in gaba da karo kana da aya ko hadisi tauhidi ne to kai lalle ka da wurin yadda ya kamata ku zauna a zuwa da mutane to kai da Allah yake ko ba ku ji kamata ku kuma zuwa ga Allah haka yake wallahi haka yake kiyama ta ga karu ana taɓa yin imani zai ga tauhidin mafi girman ɗaya rutawa Allah ya kiyaye wannan shi sannan na uku إثبات الرعية العامة لله وهي تشمل الإحاطة وتثبت mariya cewa Allah yana tare da mutum domin ba ji aka lafi akwai al'amma akwai al'asa inna la ma'ana da jira ta kau wanda jira wa mutum ta kawar da mariya ce al'amma yawwa to sai ce a shi da a yi muka kawo aya a zuba da kuru bin nan zuwa salata da shi lawa wa yau hadisi na gaba ko kuma ayar da cikin amfani da ba tana magana kan amma ne idi ce da kuka da malaika ki an yi ma'u fa tabitu alladina amanu tawli fi qulubi alladina kafaru ra'a bi tibaqtihu fawqa al'alami wadribu minhum kull banana ذلك بأنه شاق الله ورسوله ومن يجادل الله ورسوله فإن الله كان وجه معية أني معكم كما معية عامة أنا حديث وقصدها وواحد وأربعون حديث من الأولى لديني يرجع بعيدا أنا حديث عين الكلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر أو عين الكلي إن سعد بن مالك بن سنان يجي الذي يرون على المنبر فقال فيه إن عبدا لن يوضع خيره الله بين أن يؤتيه من ذهب الدنيا ما شاء ألا يرى ذلك za a kwanci tsakanin Allah ya buɗa wa duniya ya hore wa duniya na kawace kawace duniya na duk abin da ake so ma da a irin yadda yake so Allah ya ba wa wani ba wa daɗi wa bari da bayan da ko kuma ya zaɓa abin da yake gurin Allah ne an ba wa wani ba wa daɗi ana so a buɗa wa duniya komai kake so a baka ko kuma abin da yake guri na kake so Allah ya tambayi wannan bawa ba ta ba mai da buke ba ba da abin da yake gurin Allah wani ba ba ta abu ba kai annabi yana kan mun gwaje ga wannan bayanin da akwai tana da yin kai ko abu da yin labarin da ga ga ko da dawo ka ya gane da ran ko ni ka ba ne ba ne ba wa qala jini fa dai na ka na ba ni na umma hali iyayen mu da amma ba za a iyaye mu mata mun kwanci ka yi mun bar ba a nan fanta shi ne da wani abu zai zo na halakarwa za mu tura mahaifan mu maza da mata kai ka rayu abu da ke yi ba a tuna da wuta bai ne sai ji a mutu da yin gudu yadda sai muka fara mamakin kai ga abu kowa yana da labarin bilayi yana da yin jaka kai a masu yana kusa wa ƙalar da sai mutane da ke kun kuru da ba da ke ga ana kokarin da shi da domin kun san yana da yiwu sai kuma Allah ya bari babara yana da babara da yawa da ke da wa yana da babara domin suna da wani annaba alaihi salatu wasallam tsokara kai shi ne ba gaba da shi saboda yana da babara da yawa wasu ba su taɓa zuwa wa baki suka suka tafi gurin da yana abokan aka ce ai ba a za a zama yi ga inda a zama yi a zama yi to ba yadda yake kaga man ya da zaran da zama da annabi ya da komai na da nutsuwa da kuma yin yamma da zai yi to da haka sai ya kace kake kalle da shi da da yi ne wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an abi khayyahu Allah wa yana yi yi yi da duniya annabi yana ba da labarin wani bawa da Allah ya ba wa zaki tsakanin a buɗe masa tsawace tsawacen duniya wa bai da bayan da wuta abin da yake wurin Allah wa huwa ya kudu kuɗi kuma yana cewa bai haka gina ba ina wa umma hasi yana jinjina wa annaba cewa mun kwaje ga iyayenmu da iyayen maza da mata da zama farza ga ka kun ga yayi amfani da hanyar domin ya fi su bai da su ba su gane a ba sai dai lokacin da suka gano za su gane sai kai da ko yace da za ka biyo mu su ma su suka gane za su fado da kalmar sai a kawai sai a bari فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المسيح إذا أدرك إذا كنت نسيم ولا أدرى ولا نزاق يلا يا بابا cewa da kake so kana so ka ci gaba da rayuwa a duniya nan ci gaba da hutawa a duniya ko ko kana so ka tsoho gurin Allah ya tambaye annabi wa kana Abu Bakar huwa adamu da ni Abu Sa'id al-Khudri yace sai da Abu ya fi mutan annabi wannan ba ba wai wani ya fi mutan waye annabi alaihi salatu wassalam wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai a ɗauki ya da ya da ta fata gare shi ne ita ne a wani nasi a nan yanzu to wace yi wa ba ni a babakar la wanda da mafi baiwa ko kuma inda wanda zai iya mara gori wanda zai iya mun gori a kan zamantakewa da dukiyarsa a kan cewa wani lokaci ya kuke da shi ko irin wannan kalmar da yake da yake kudin na kara wa mutum da yake wani kwakwaransu misali da zai aure ba kuma ka wani kudin ka zama kai ku wani abubuwa wanda zai kama jari ba mu bari ka zama to ne ga inda wanda zai mana koyi guda ne da abokan wanda yake da minna a kan da baiwa da zai iya masa wani abu ga abokan wata rana da ya zama cewa duk wanda yake mun wani abu biya ne amma wanda abokan kowa ya yi an biya ta amma ba da abubuwa na wani da ana shi da na gaba na kauna a wuka ni ma ba na kauna Allah saboda wato kullum na jiro wani na ƙara jiro na abubuwa bayan da za a yi Allah baya ya zata wuka ba ya zata wuka mai wani zubar da abu ne akwai da abu ya in dai ka yaba ji ne ba kai saka wuce ba dole sai ka wuce daga wannan dole kai wa da sallama kana wuce shi Abu Bakar wato Allah ya rubuta sarki da yake bayani yadda sai a duniya ko da yake a hale sai ya ƙara wani kuma a can kan ma a wato a hale ko ba ana ba a yi wannan ayyuka ne ka ko ba aya ba ne da za a da wani da aya ce ka mai zama kai ko da ka ba domin aya alama ce ko ba da ruwa aya an ja hadisi da cewa ba ba da abu da ba ko da ba wani ko da ba ba ba a wannan ko ko da wani ko ko da na ba akwai wani wani da ya yi sai sai aka ce babu wani da za a yi da ba shi ne wani malami a wani yake sadaka da kuma suka yi annabi ya yi gaskiya dawa Allah ya annabi ya ce duk hanyar da Allah zai samu ya rubuta kan baya sai ko ke to da aka yi da shi da yi to da aka yi da shi Mudede ولو كنت متأخرا قليلا من أمتي لا تعرف كل قليل bala'i ne a cikin al'umma da ta kasu a baba kai suna sai da wata ne da ni na ba ila kula da islam sai sai dai idan ita kula da yabe to kuma ga tsakani da Allah shi kare karilu lahi saboda haka duk da Allah ya ba wa Allah kula da babu ita kuma yace amma da ake ana ba wa wani yace da wata zamba amma guda ɗaya ke kawai zuri kula da zuri la yarka yana bi masjid kaukatu ila kaukatu a babu kai yace kowa ya yi ko ba ta cikin masallaci amma ba da wani kun san da sun da gida da ta kan ke wai sun su kuma ba da masallaci da kake gani ne yanzu ai gwani ne to sai kuwa unguwanni unguwanni duk ana gurin su gida a wakar za ka gina suna ma gani wannan bidiyo din nan ana nuna wa gidan da gana za ka ga gida a wakar ga gida kuma da masallaci ga kuma haka a kewaye ka abin a biyo ka zuwa ya duka duk unguwanni ne wannan masallaci ne kuma har yanzu za ka kara ba a kai unguwanni ne to sai zanto kowa kawai sai kulmo kofa sarkin masallaci da ko ba gidan da ya an zo da gida ko ko ba zai kawai haka ce kowa zai ko ba daga gidan da kawai zai ko masallaci idan da ne kowa da gidan kowa ya inda ko ba amma ba da abuwa shi kadai ne zai fara Amin. Ma'aikata da hadisi ذكر ابي بكر وقوله ما اعلم الحاضرين بمراد النبي صلى الله عليه وسلم يجد الى ربه يجد فيه فهمت ثم كتبت ولا هي هو هو الذي يقول يا هو كان له من النبي إذا أن يكون مكان النبي هو يا هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده بنفسه وماله في سبيل الله كله yadda zai dawo da yi wurin jiyarka da kanka ko ga yawa da ya zai da rana sannan kuma aka zo magana dukiya sai na kuma da gara ne da ya zai da ta da kai yau domin ya ji ya yi wurin dukiyarka sai a ta wanda ya yau to wannan jijinar da shi da nan gida wuce yana zuwa ya kawo ya ta murna ya fi kowa sai ga zai dawo an da bai zai dawo ba me kama wa iyalin bai ta yi na ba yana murna yana ga ta yi abin da dina ba ya rasu da zai ba zai yi gida da kawo ne haka ne wala ya da albarka hada haka zai ga da roba ya zu miki da kaya ya zu gaba da gwada gwada da kuma ne kamar wa gidan da yake na wurin da Allah da wannan roba ko ba da yi da wannan yau ka wuce ko wala wala ba ka mu الحديث عن وقفت يا رسول الله وأرضاهم حديث مسؤول يجري بيد أربعين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أخبر عمرو بن العاص يأتي كتاب الوحيد تكتب النبي عمرو بن العاص في ولا مكتي فكان يقول أنت يقرأ هو تأتي يقول له لو قرأت ولا تأتي Shi kan bayan ma'aikin garin ya fi garin saboda haka zai ji an da zai da lalata da ba a kawo a zai ji za su talate annabi ya aika shi a kan wajen da zina da za su talate za su talate za ku gaji yan tarihi in muke na kan tarihi zai gani lokacin da annabi ya zama suna da kamar wato mutanen da gefen sha suna neman kawo musulma a nan shi ne ya haɗa da lafi kwamannan da jiran shi ne abu da suka tafi da wakan turku guda a kan turku da lafi ba haka ne a jiya kai da lafi ba wani guda ba musalafin da rukuni ne na ruwa ruwa ne nan ce ma an da aka yi za a yi jiran da lafi da lafi gaba badar shi ma ya kawo sunan guri ne wasu ke rijiya wasu ke ruwa da guri kamar yadda ake faɗa ko kuma a cikin guri ne da rijiya ya ɗaukewa gaba ɗaya shi ne wajen to ana cikin wani da ya ce ana wani da su ga ta sai na abu da ya ce ba za a yi hukke la sai ai ruwa annabi ali da su ga ya ji a ga ba ko ba sana sai ba sana suna buƙatar sojoji to shi ne annabi ali da su ga ya kuma haɗa sojoji ɗari uku in ba mai da ɗari ba ɗari uku yake suke a ƙarƙashin abu mai da shi ne komanda ibn jara to da haka kuma a cikin da da aka fito su zo hada da yana abubakar da umar ba ko su ne komandoji ba dole suka dawo a wannan lokacin da bayan sun zo an haɗa lokacin sallah ya yi sai kawai abu mai da ya zo zai ja galla an kamo da jira za a haɗa da wata gurin komanda sai abu da yana da zai zai haka yara da ko har fada da kuma kai mun gani ya tashi da wanda ya tashi ma da yake a ran ki wa ran ki yi man magana ya ke dole kuma ya zuwa yin zaɓen a kan haka nan kuma kuɗa ma turo sa a yi ba aiko tura ne a aiko da kuma aiko da wanda kuma ake za ka zuwa yi kuma da haka zai zama to wancan mukamu a ƙwamu irin a jera jini cewa ya zama a wuka da kuma suna cikakkiya wannan abu yana kimar gajera girma wani domin kuɗa abu da ya dace da ya ji cewa yau abokan da umar ba su suna kan gida ne ko wanda shi yake za a wani ana to mu je zuwa wannan da ya dace da yake ganin ya ruwa wannan bayan gane gani an yi na za a yi ya ce ba a dai kuma jiran dogon annabi ba kun su jiran da ayyuka za ta hamu da yaka yana jin cewa a yi duk yake wani abubuwa ya rasu da na yana da wani an da yanki a dawo kowa na abubakar da umar ba duk kuna da tsaki na ke ya rabu da lawa hudu ƙara da yana da ya ke da ade mana yi aifar mata a kuma da yanki a bi da da aifar da nake yi ƙara da yake da kuma ya ke duba banya na kakkarwa kamar kowai na cewa ne da hudu wani kai ne yanzu an ware da su nike da yanzu za a kai ne cewa ba su ba kowa na wani da nike ba a ke yi ba kawai yanzu ne aka san ara ba wani da yanzu sun mawa da ya kuwa zai kuma zuwa da yanzu sannan kuma ba tsarin ke yi sun ma kuma zai da kaka ba shi ma yana da zai ba yake da na umar yake sun mawa da yake sun mawa zuwa an ce da aka je wani lissafi da ya kai mataki kusan mutum da goma shi ne yake da ya yi ga ta lissafi a kai har karfe ba a kai ne ya ruwa kai to kudi da yin da ya zanyo a kan da ya rika lissafi sannan wani sannan wani sannan wani shi abu biyu ka ta ya tafi cewa a yanzu ne biya kai bai san cewa shi kuma a zama yin zarar su zama a ɗabi'arsa idan ka zo yadda zai mu'amalar zai ga yana mu'amalar da abin zai kyau don ba za ya fi ƙaunar ka amma kuma haka gaba ɗaya zai ga yana mu'amala da da wani kuma shi ne mu'amala ne wanda za ka yi mu'amala da shi kai ban mu'amala da kyau yadda za a wani za ka yana sukar da ana so ka yi ni ne to ba haka yi wannan shi ne halin ai wani salama da ta yi kan ba haka yi shi ne halin to kun ji da ni ne sababin wurin da wani hadisi shi ne za mu gana kawo shi gaji ne yana biya yara an yi nan da haɓu da laila waye hudu yi wa a gare ka fi shi hariya wa mina da biyar kuma abuwa baban su da aka gana wuri ba ma yi sabbin nan hadisi ba bi da su a ba bi wa an da kuma da haɓu na su ilan da bi da lalata fadar ke da hawa kuma ke an gani hudu isa kewa na mai sallama a madina suke ba ruwa da nan ke ba wannan wannan inda ya zuwa madina da ta kai wa da yawa wannan din yawa la hawla wala dole saboda kawai ko ba za ka yi ko ba farko annabi alaihi salatu wasallam ya kula na biyu da yana aure na uku da yana aure Aminan zane, iya ne. Duk yake cewa na biyu, fadilar gomin mu'mini na Aisha, haka da ya gaba mata wurin da duk da Allah ya mata wato wani da goma. Wannan na Aisha, to ba ce ba kawai kuma ke Aisha. Wanda wasu, shi kan wani ya gaba ba ko ba da cewa ba. Wani da farko farkon su yau da ne a yau ne yan jiya suna yawon da aruwa aka je yoka yawon a ana dukan da ana cire tsari wallahi da ne ko ji wanda aka ce kuma ko ke ce kana son Allah haka ai wani ruwa Mutum ke kawo ana ranar yana ajiye da ta yi da ni, ita ce mafi tsoron mata wurin annabi, na biya kuwa wani. na uku fadilar da Umar bin Khattab فلا سيدنا عمر وانا هو الرجل الثاني بعد ابي بكر الدين الذي ولا سيدنا عمر ƙwarai kuwa الحديث عن الوقوف فيها وثلاثه وثلاثه واربعون حديثنا دون دليل الاربعين عن سهيل بن مطعم رضي الله عنه أن تقول لزبير بن مطعم أن إشارة عن سيدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتت أوقاته أتت أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم عن أبي إيه عن أبي قال عن أبيه نعم to ji bude yin jikin duk alawa to daga ba ne mun tsakani a ta cikin hadu din da yake da sallallahu alaihi wasallam wata wata ta ji gura annabi kira da kan Allah ta bata gare shi fa mara a an ta ji a gare shi ta da ne ki to dile ta da kuma da ba ya zuwa ba na
ma ka da na tsakku lokacin da hadu kana lahu na an ba da har Allah ila ila Allah guda din la din Allah gaba inda nan to an ba a kan kalmar jihada akwai annabi wal isbar dun ma kana da asu haka shi ba shi wata la in dai ba da da ba da wa Allah kuma ba to dai shi kin dai idan a da wa ruwa gaba ta bi auta a ko da bai a kai ka dawo wannan kalma har a gidanka ai ba ba kaza ba ya kare da shi Allah ya hore kar ka dawo ka ba ku da kar ka dawo ai ba ku ba ku ne da kula da wani Allah ya hore kaza ya kaza kaza Allah ya hore Allah ya yi wata kalmomi ne masu kyau fa'ali ne kar a dawo da shi ba faransi ba ne cewa sai an yi talauci ba ba faransi ba ne cewa sai an yi cewa wani ya ɗauka cewa a ba nufi ba ne kai zama kwan Allah wa kare za a yi tsarni ko roƙi Allah ba zai da kawai ba wata aya a cikin alƙur'ani da Allah ya taɓa yi wani lokaci ina da yawa ba mu wani ba mu na'am ai na da kawo da amma ba a zama na shi ne a ra'ayi da yake yi wa labar zika wani kafin ruwa ya masu lalla to idan na dawo ba da labari in na dawo ba ta zai kawo ka ana da ƙulul mau kamar tana nuna in ta dawo ba ya raye kada da lalla a yau kallon ta ne da ke idan ta ji yi ba a ci a babar ne da ke in kin zo ba na da shi da gura a wurin بيان ابن ابي بكر وانه من هذه الامه بعد النبي في وجه بدل او تمكين وجه الخير من الامه لكن الإشارة إلى تلاوة أبي بكر حديث كان يقول سوى بعد أن تلاوة أو بكر يا أبي بكر إذا لكي إلى إذا كبار يجيبون أو بعد النبي أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال aka ruwan kabo da ana kawo mai jari da na rasu na da na rasu na da na rasu a da wani da rasu na da ya yi sallah asuba wata rana sun ma kuma da ana na sai biyo kan lokaci a kan da yake wani na rasu da su ko baka wata rana wani mutum yana horo baka sani yana hora in rashi ba kawai ya hau kan zani فقال أبو ليس يوكل ويوانا فقالت نعم وقال أبو ليس فقالت جدتي إنا لم نقل في هذا إنا لم نقل في هذا إلا جدتي ما لو بابا لا ما كان عن الدين وكذا هو اللي هو إيه أوعى لك أي شيء هو wata zaniya aiki da ma a gona kuma a kayan na don su yaga a halittu da ita take mu ba ba a halittu mu da hannu don ya ba da ba ya fara ta halittu Ina ma ku rika da haru, kace an halitte mu ne dan hadisi ko da ka ko ba ka da ba. Yawa, shi ko ko ku ja ba yawa da kwanan da ya rawa da ka tsaya a cikin ka ya kawo ta shi da zuwa zuwa zuwa da ka kawo سيدي إنا لم نغلق لهذا تدري إن راه لنا للحرب أما الدين إذا هو فقال لهم في مدعمة يقول لأن يواجه من الأوراق تدري سبحان الله كان يصحب يقول لي وترى ما هو كما قال سبحان الله بقرة بقرة تتكلم كان يرى مغيرة bakar da yake wai ni kuma annabi ya ga mutane ba wai ji cewa wai sai yana magana ana tura hannu a haka wai bakar da yake wai ni kuma da hada ana wa abu wani da kuma Allah idan ma ku bai da wani ya aure ka kuma dun ne yake ba mu ba san ba a lokacin kuma ba ta gudu abubakar baya gudu a zaune Umar baya gurin annabi yake idan babu ke zama ni da abokan Umar mun da Ababa ne, kyakkyawar ke da kuwa, a yi za ga shi ma zai na wakilin lokacin da aka ba ka yi ziga da aka ce ba, har da wannan mutum da ya zo ya ce dai, aka ce wai, wani Isra'il da zai ce ga ruwa ya yi da Aliyya, yake shi ya biya wani mutum da ya yi ce wala ya ce ya yi wala. ya yi rage musu gwiwa ya ce ina mana abin da ya fi wannan hali ne daga nan sai ku ya ya mutu wa bai da mana biyu ko ka da ya ba da ba wa bai da mana biyu da ya rage wata rana wani mutum yana cikin timatarsa shi ma yana ciwo yana cikin timatarsa yana ciwo ina da ciwo fa da haka da hali ya ce kawai sai wani kira ce ko kura ko ta shirya ce da ban kura da me ke ce da ya fi kura ne da eh ba ba ki da ba da karan ko da dan da to saboda haka ne kamar da kai da lafiya ba ba ni to wa ga ya ko to saboda haka a kawai sai sai afkawa yewa da gogo da ta dai fada ba da ya ce ya dauka ya ce ya wuce ka ji inda da yake ba ma wani ɗauka abin yin rawa ya karfe da yi zai ɗauka in je ɗauke ne da wani fadalaba a ta ka allahu fadalaba mai makiyayi ko da yi a ta ka allahu idan ala hamilu hamilu aka yi wata shi da ya kwaci yana kulfa yana hannu ya turma ka sai da ya kwaci a wuyarsa ba ƙara da wata yi sai wata kuyar yi da ya ce hada inda kada hali yake kawo da wani abu ya da hannuna yanzu ke ke ba wanda hayo wa sabon in ce ba ta shi ne ma da suke ta bayani a kai yau da wani nan shi ne wato a ranar da za a haɗa dabbobi a gane ko dabbobi na daji da na gida a guri ɗaya da Allah ya gaya mana a ranar kiyama za a zo gaba ɗayan za a tara guri ɗaya ko za ka ga shi da yake ga akuya amma baya jin da eh ko wannan shi shine da Allah ya yi kuka ba wai ko da kaji ya ne ne ko ku salama lalu da ka kwai na su ga an ga wani mutum da shi wa ne rashi da duk da ba da baya sai ka wani ina mun ba da abin da mutum da bayan an ga wani ruwi da shi saboda haka sai sai yake cewa to ranar da za a haɗu yau musamman ga dabbobin daji ga na gida ya ya rabe da ita yau da rana sai da aka yi lokacin da ba ta da wanda zai kare yan ba zuwa abin da cikin suna ta kyau domin masu rauni ne a farko sannan wanda ke masu ƙarfi a cikin kewaye sannan haka kuma aka ce haka za a ce wanda suka kowane ƙarfi suna bayan yake to a ranar mu za mu bar gane wasu ba da yau kuma kace in da fita lokacin da za a shiga kudin biyu wani kudin da ɗaya fita lokacin da a ƙwararriya ba ta rudu a nan lokacin su kan da kuma ta kan su ciki alama su za a ta kowa ya tabbata su kuma ta kan su ciki biyu ba zai ga ganar da shi ne wani kuma shi ma ta kan su ciki kama zuwa da su da a kan cewa wannan taron da za su iya ba وقال الناس يقول لك سبحان الله شنو يتكلم شنو انا اقوم بغني كده يمكن انا وكذا قال يا الذي فإني أؤمن بهذا أنا رسول كريم ورحمة yace ni na yi imani da aka yi da abubakar da umar wa ma hu ma tamma yace a lokacin da wata gudu abubakar baya gudu umar baya gudu kawai da duk jikin jikin ba da abu da kan je wani ba zai rana ne sau biyar su a yi bakwai wata ciki ne da ni wani zari da duk kiwa su ce ce fayyar da ya dawo baka da kan ta kawo ka ga annabi ali da su kan duk da ake wata a cikin ni da kalli nabi fadila da wa wanda bi umuri da bi dalla alaihi wasallam fadila ne ga Umar da Abubakar da da kuma kanta da wasu da Allah alaihi wasallam dan na kan je kuwar imani a jiwa kai wa na kun imani da ya dawo da Umar idan da shi na ji an imani an imani da Ali kawai domin wannan gaskatawa yana kulkulowa ne yana gangarowa daga imani da yake kalbi ne zurfi da kalbi saboda haka wa'annan sun kai gonar ruwa Allah ba ma da sai na ba ma Allah zaka ba da kai kuna da kana da kina da shawa na lati ne zuwa da kuma dai na wa wannan za ka ga check professor al-ustad Muhammad Sani Wali ne ne wa ya ji dadi da suna da Muhammad Tawfi Littafi ne da yobi shafi ɗari biyu da talatin da wani abu. Gaba a ɗaya kan kwanan da ya samu ba. yanzu da aka san tsokanin ba kawai ya ne ya zo ya yi mara baro shi kuma sunan littafin da biyu shi kuma ya yi wanda ya kai wanda ya kai zai yi shi kuɗi da wani domin ai ya fi da yana lokacin shi da kuma ya yi shi da ke bayarwa ya kuma labarin duka wani zai da shafi shi aka ba da kuma kawai labaran kuma za ka kama wani yanzu a da a san shi ma a cikin na uwar sun san burkawo za mu zo da shi zuwa sha
wani lokacin da a makawarta na sannan da amin ya Allah a yi akwai dabbobi da suke shiga na wani lokacin ya gaza sun fito da gudu eh wannan ya magana da zamu ta wuce cewa ana zuwa tabbatar ba cewa abin azabar da ake wa na kabari duka alikin Allah ta wuce zuci suna yi amma ban da mutum illa ta tsare ban da mutum da Allah amma da kowace shi ne ke kuma islam yi wani tafiya ne cewa idan idan dabba ta fi leda taguwa ko rakumi ya fi leda ta maka nema su kaga leda tana da matsala a cikin dabba in tana so ta fita sai a kai ta neman makamantar muna kai tabarai a kaure da kawai in Allah ya da ka kawo ta da azar kafin la'azar ka lalata ka rantse da tawo domin wannan alamar da ke yi aka wannan kawai sai za mu yi alama da kawai da kuka ne ba kuma za ka yi kawo fiye da kai da makawata da su yawa ya aka ɗauki da ba ruwa na ɗauki shi akwai ɗaya daga cikin da shi da masallaci mai zagarar da magana a rikin yin ba na gani ne kullum za mu yana da yanzu kuma duk zaki ne wani wani ya rika jiwa da jini ko ka ne ne za ka yi na wanda wani ne na wanda da wajen wani da gabauni na za ka rawar da ita ba na zama a umarnin na ita Allah ta a nan ita yi na cikin wanda wani sau da haka a mutane ga wannan jane wannan masarorin da zuwa ya Allah wa ta'ala ina da kwanan yan uwa da za ta addu'a wanda ya zama ya yi da ya zama ya zama ko kuma da ta addu'a Allah ya wasu zaman lafiya suna da kwana da suna da ta wannan da ta zama wani ba waɗanda ya rayu ko a gaba na gidan suna wani suna cewa iyayen da malaman mu ne ko wani da ya rayu da ya da ya da ba ba sai kuma da ƙara lafiya da tsawon bayan ya قال تعالى في رجال الله وابن الله وابن الله على سيدنا Thank you. اللهم انت اعطنا يا رب الحكمه والامورنا واجعل ذلك فيما خلق وتبارك وتعالى العالمين وفي ايديهم وسلم كما قال اشهد ان لا اله الا الله ان لا اله الا الله في سيدي وجعل يوسف اللهم اجعل في الدنيا حسنه وفي الاخره صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين إنها رضيت رجل الذي عما يزيدون فلا ولا يزيدون الحمد لله